wani makila ya ce shi annabi ne don masu ce wasu hausa da annabi suna da yawa tun da nan kwanaki wata shekara na dawo da sudan mun ka je nan masallacin idi tsoho muna wa'azi sai na ga dogon baro muta a je wurin ana nan sai na ga mutane na ta cika ta ana ta cikawa sai da ta cika dam sai na ce a'a wa'azin ga shi ne ko mutanen ga ka zo ma tun da na ga dai mutane ba su zuwa wajen wa'azi da irin haka in ba babban wa'azi za a yi ba sai an ga ce a ah, ai wata mata ce an nan gangaren nan gangaren nan na nan sabon masallacin idi wai na na fadima ɗayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam satin ta uku ɗakin ta eh, shi ne aka zuwa nan wajen ta neman ta farko <laughs> ta da so daina wayan mutane malam kuma babu dama a yi magana <laughs> ai wannan ita ya buɗa eh gebe ne wa nan garin ya wuri kun sani shekara biyu ko uku ne da sun kauce gebe ne wa da kaɗan biyowa haka ya ɗan ba abin nan sa ya zo ya taka wuri wani ya gani ya ce ka aiwan gauri kamar hasa bewa hasa bewa irin ɗan darje wannan da gebe ka yi na ruwa lallai ko oh, wanga ayi kamar min muhammadu sai kuma an ga zo kusa ga duci an ga ko yan dara sun ka bubbuge wurin sun ka ɗan mai alama gashi yana dubin lagos alkiblat an ka ce nan manzo allah ya taho ya yi sallah ga inda ya ɗaura oh lalle ku ga inda ya ɗaura kuma shi kuma shi kenan an ka tashi musamman yan shi a sun ka an kai ta hoto wurin an kai ta abubuwa ana ya wuri ba ka san dibgewan mutanen ƙasa ga akwai sauran karantarwa ga al'umma an hoke karantar da su tauhidi fa wallahi har daga kano kun san an zo ya wuri kun sani ɗaya rana wurin nan mutum dubu uku sai su je wurin ya wuri ta cika ga mutum da ƙur'ani da sahihul bukhari cikin ɗaki maganan manzon Allah wadda ya yi ga magana Allah wadda ya yi amma ba ta da tasiri wajen shi sai dai ya taho nan inda wani ya yi sallah ya dubi Legas yana dubi Legas yana sallah nan ne waina na ya daura taguwar shi duk maluman tarihi na duniya kakaf babu wanda ya ce annabi ya shigo najeriya bale har ya zo ƙasar ya wuri ya faɗa can ƙauyen mai shagali an ka yi wa'azi masu kudu ba sun ka yi ba nan mai martaba ya yi wa'azi to wata matsala da an ka samu mai martaba saboda yana son ya tabbatar da abin da ya zo ya faɗa sai ya je ayya ai zuwan da ya malam sai ya za an ce har da sarki ya yi. wanda shi ya je ne don ɗaukan mataki ka wani al'amari amma da ya je su koyan jarida to yanzu ranka ya daɗe kaza kaza kaza kaza kaza za sai a yanke wurin da ake so sai a tura ai ko shi ɗaya ce kafa mini ci ban baka ba gudu yayi ta gargaɗo mutane wanda bai da kuɗi ita ce yadda annan wurin wanda an ga sai an ɗaura taguwar haka mutane sun kai ta cin langaɓin itaciyar kai har an ka kare har an ka ci yan ƙananan resunta har an ka fara cin sayyun sai da an ka canya itaciyar duka an ka canye ta eh kai ka je wurin ma a ka yi kokari amma dai baka kyauta ba akwai wani tare da su bangaren addini na ka ce musu baka yadda ba eh, to akan dalilin shi ko sai na je ce ka gani amma da sun ka kiya sai na ake daga jirgi amma ke shi nak a ce ku yi hattara ina mai hattara da ni wallahi babu wanda ya san ya raba mu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kaza kaza in ku ba ku so ne mu muna so ne sun ka tayi sun kai tai rijiya an ga kama tun daga nan sai mutum ya yi galaluwa da ɗibi ruwan rijiya ya yi kano da su sai a yi ruwan godiyar maza Allah ruwan godiyar maza Allah ta sha kai jama'a kai ya wuri lokacin ni na san na yi wa'azi ɗalibai na su awwal abin su sharafu su musa ustazu nan duk wani limami da annan garin babu wanda bai yi ba haka aka kundu mamu a ce kai tabbatun makiya manzo Allah sun ka samu jirgi ma keke sun ka loda jirgi sun ka ta yi ko ba haka an kai ba da sun ka je jirgin na yan notse da su mutane sun ka mutu sosai Ka je inda abin ya yi sanadi an ka rage o sun ka ce kat in ko don manzon Allah na ba a samu irin wannan matsala ba su gane ba ai ko Allah ne za kawa aiki Allah yana iya jarraba ka ka mutu to marmakon su gane ƙarya ce sai ba su wasu ba mutuwar da sun kai to wanda ka san manzo Allah yana tsoron mutuwa Allah sarki ce aman din ya wuri na wannan lokacin Musa Tom ake ce mishi sai ya zo ya ga hasarar rayuka da an kai kuma abin ga akan ƙarya babu dalili to ka san dan siyasa magana shi in yayi sai ta zama mai matsala <laughs> shugaba ko ba haka ba ya nan wakinan ɗanyu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kaga mutane su zo su kashe kansu da banza ko ga banza ya ce ko mutane sun kashe something da like this kamar da yan boko ke cewa ko ba sai an ga ce a ah, ashe dan izala na to musa su musa su san ko dan siyasa ne amma sai an ga ce ashe dan izala ne to ku ta yanzu ga hita an bar zuwa wuri ka gani mutum yaban ban muwaɗa na al'imamu malik mutum ya basa yi bukhari da muslim cikin ɗakin shi kai ya ban ma alƙur'ani ya tashi zuwa nan ƙauyen mai shagali ya je samu itti ya yi ta ce ice gaban zagayo ya a faskara ice har sayo itaciya nan wallahi sai da an kafe su duk inda sa itaciya nan sai da an ka sarkaɗe shi an ka hito da shi an ka canje kamar su mutanen makka cancanya itacen makka da duwatsun makka sun kai eh to da ka ce ba a yi a'a in dai ka abu ya shahi manzon Allah in dai janabin nabi ne wallahi duk uban da ya ce ba haka ba za mu ci uban shi wannan ibn taymiyanci ne ake son a kawo mana ka ji wasu yadda mutane ke da zaran ka ce a bauta ma Allah shi kadai sai a ce aqida ibn taymiya ce kake taimaka mu to kun dai ji in kunne ya ji jiki ya tsira hotuna sun ka zama abin rataya cikin kasa gari da riga in ka ganta tsammanin haka ya aiki ne an kai mata na tela. hotuna ne kurun na wasu shehu ne ake ta liƙa ma wallahi ko uba na aka liƙa hoton shi ban liƙawa in ba annabi ya ce in liƙa ba kan ibada wallahi ban yi habawa menene dole sai kawa Allah kishiya dole sai kawa annabi kishiya ita ibada ita ma dole sai kayi mata kishiya mataki uku ka haɗa Allah da wani ka kwaikwayi wani annabi ka bauta ma Allah da abinda bai shar'anta ba ba niyya ba ikhlasi ba da'a ba ladabi ba mutunci habawa Allah ka tsare mu hadithun hasan hadithun hasanun hadisi ne mai kyau al-imam an-nawawi yace hu mun rawaito shi ne fi musnadai al-imamaini cikin musnadodi na shugabanni guda biyu musnad na al-imam ahmada ibn hanbali wa darimi wato kama a ce sunan mai kenan bai isnadin hasanin da isnadi mai kyau wala allahu ra'a musnad darimi akwai maganganu akai wannan ba namu bane nan wannan wuri kuma da za mu tsaya nan da karatun zai yi daɗi shawara ce amma eh saboda in mun ka ce za mu shiga to mu kwana daji kaga bakin kyau amma mu kwana cikin gari kowa ya samu wurin kwanci mai kyau ya ci abinci da karfi ai akwai shawa ga irin wannan ko ba haka ba to a kwanan sai tambaya akwai mai tambaya wani abu na'am na'am eh. eh idan ina sallah muna cikin sahu muna sahun gaba sai a rawar liman ta lalace eh sai ya jawo wani mutum guda ya wakilce shi daga